نحن ما زلنا نتكلم حول العدل اعدل ولا تظلم يطيب المكسب اعدل ولا تظلم يطيب المكسب <coughs> قيل بأنه وجد في ديوان كسرى مكتوب العدل أو الظلم لا يدوم وإن دام دمر والعدل لا يدوم وإن دام عمر الظلم لا يدوم وإن دام عمر والعدل لا يدوم وإن دام عمر أنقالكم وربطة abu ne mai wuya ba wani لا يدوم وإن دام دمر ليه دمر جكيوا aha ruguzawa ko yawa wa sai kuma yake cewa wal adlu shi ma la yadu wa indama shi kuma fa ammar ko saboda haka haka zalunci suke da adalci la yadum wa indama dammar wal adlu la yadu wa indama amr abin da yasa la yadum li anna annas sajiyatan aw sajiyatan indahum naw'un min adh-dhulm indahum naw'un min adh-dhulm sajiyatan كل وارد حتى يقول الشاعر والظلم من شيم النفوس وإن تجد إفة فلعلة لا يظلم فلعلة لا يظلم الظلم من شيم النفوس وإن تجد ذا إفة لا يظلم wato yadda aka halicci dan adam yana da san mugunta wani ma ba wai shi zai muguntar ba amma yana so ya ga wani ya faɗa cikin mugunta ya ta dariya a nesa an gane duk kuma nau'un min zul ta ake cewa wanda ya samu rana ne ne ne shanya ita ba ko kuma a ce ya ko ba haka ba ne to za ga cewa yana da nau'i na zalunci idan ka ga cewa mutum bai zalunci ba to akwai dalilin da ya sa in ma ya zama yana da addini addininsa ya hana shi zalunci saboda biyayya ga wannan addinin alwazi addini sai ya ƙi zalunci an gane ko kuma ya zamo yana tsoron yayi ma shi abin da zai samu shi kuma ya ma fa ninka wanda abin da zai yi haka sai ka ashe na ne da yawa in aka an aka yi wani abu da ma na auna mutum shugabanci ne ko ko a shugabanci zaka yi kai tsaye zaka gane shi ina yake fuskanta amma kafin ya zama shugaba ko ya zama ka bashi wani amana ta wani abu ba za ka iya hukunci a kansa ba ba ka isa ka iya hukunci a kansa ba to amma ka bashi shugabanci abu ka gani ko da magidanci ne ba fa shugabanci babba ba dan wata ran akai magana shugabanci sai mutum ya kama ya kalli can wai shugabanni a'a kai magidanci ne misali a lokacin da ka shiga gida kana ganin cewa kai ne yanzu kuma shugaban yaya halinka yake a cikin gida in kuma ka fito lokacin da za ka zauna a majalisa ya halinka yake ba halinka na majalisa ake so a gani ba halinka na cikin gida din ake so an gane ko shine halin mutum na gaskiya din to shi yasa wa dhulmu min shaymin nufus wa tajid dha'ifatin li illati la yuzlimu wa yake cewa idza asabatka nakbatun fasbir laha wani ya karanta min wannan baitin da Allah da karfi wani ya karanta mun to karanta mun <laughs> aha la yunkabu ko la yunkabu wa asabat kanat nakbatun sai ya zama kamar karatu muke na ko jina muke karanta ko at-taura ko ko ba haka bane wannan ba baiti bane farkonsa amma karshen za a iya cewa baiti ne ai jiya na yi muku bayani cewa komai yana da awo to in ka ce wa idza asabatka awon ya kai kai tsaye kuma ba haka yake ba ba za ka iya auna shi ba amma idan ka ce wa idza asabaka nakbatun wa idza asa mutafa'ilun baka nakbatun mutafa'ilun fasbir laha na mutafa'ilun ya zauna an gane shi yasa nake kokwantan anya wa idza asabaka ne dan ni a wajena kamar ba haka bane bari in gani me ma suka rubuta ni a wajena yawa wa idza bulita bi nakbatin fasbir laha wa idza bulita wanne yafi dadi wa idza bulita ya sauka amma wa idza asabatka <laughs> gaskiya bai zauna ba sam an gane sai dai a ce wa idza asabaka to kuma nan muannas ne nakbatun bai kamata ya zama an samu wannan illar ba an gane amma idan aka ci wa idza bulita binakbatin fasbir laha man za ra'aita musallaman la yunkabu man za ra'aita musallaman la yunkabu an nakba hiya al musiba min masa'ib ad dahr idza asabatka musibatun min masa'ib ad dahr fasbir laha yani kun sabiran mutahammilan li tilka al musiba wala tajza la tajza man za ra'aita musallaman yani من هو الشخص الذي رأيته سالما من كل عيب وإلا أو من كل مصيبة تحدث لا ينكب يعني لا يصاب بمصيبة وهو حي مع الناس لا يمكن أن تجد أحدا لا يصاب بمصيبة لذلك الأولى هو أن تتمسك بصبر أن تتمسك بصبر عندما تصيبك تصيبك نائبة au nakba ana nufin idza bulita bi nakbatin idan ya zamo Allah madaukin sarki ya jarabce ka da wata musiba irin manya-manyan nan da suke faruwa lokaci bayan lokaci fasbir laha abinda za ka yi shine kai haƙuri kada ya zamo ka nuna gajiyawa ko ko ka nuna cewa misali damuwa ko kuma mai ake cewa ne idan mutum ya wani abu ya same shi ya zo misali ya nuna ya ta raki kada kai raki kada kai raki man za ra'aita musallaman la yunkabu wane ne kake tunanin cewa shi lafiya lau yake tunda Allah ya halice shi har ya koma ga Allah ba a taba bai taba samun wata musiba a rayuwarsa ba ka taba ganin irin wannan to abin da yake faɗa kenan yake cewa man za ra'aita musallaman la yunkabu wane ne mai irin wannan halin babu babu shi kai ma watakila kai kana tunanin cewa a musiba ne amma kuma musibar taka bata kai ta kawo ba shi yasa idan ya zama musiba ta same ka kai tunanin cewa akwai wanda kuma shi sama da taka yake fama da ita kuma ka dube shi watakila ka ga cewa ya fika haƙuri ya fika yin abin nan komawa ga Allah tawakkali to sai kai ma ka koma ga Allah haka ce misali in rashin lafiya kake fama da ita to ka je asibiti dole za ka samu wani wanda ya fika ka shi wani rai kwakwai mutu kwakwai yake kai kuma watakila kana iya zuwa da kanka ma ka je asibitin amma kuma ka damu jama'a akan wani abu da ya same ka an gane ko ba na ƙasa da kai za kalla ba na sama da kai za kalla irin wannan shine ka gode wa Allah ka koma masa matukar ka kalli na ƙasa da kai shi kuma ya wannan ya Allah ba jarabce shi ba to kenan kuma fa mutum zai fara fada cikin raki wanda kuma raki abu ne wanda yake musulunci baya san sa dole ne mutum ya zama wa bashir sabirin alladhina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un as-sabirin ko haka Allah ya dinga ambatan su su wannan as-sabirun din sannan kuma asabar din ba sai bayan ka gama ko kin gama raki sannan ki dawo ki ce wai shikenan kin hakura ba wannan babu lada as-sabirin din wanda yake za su zama inda sadmatul ula innama sabru inda sadmatul ula a lokacin da sadma an san sadma ai ko sadma kamar a ce shock shocking yaya take ya ake fasara ta sadma ha na'am lokacin da aka yi taho na gama na farko shi ne wato lokacin da kuka yi karambata da musibar an gane farko a lokacin ake bukatar haƙuri ɗin amma bayan wannan dan bayan ka gama raki ka bubbuga kanka da bango saboda wani ya mutu ka ga. ko kin yayyaga riga kin ce misali wallahi sai kin fada rijiya mutane suna ta riƙo ki ko mutane suna ta riƙo shi ana tabbala'i daga baya kuma bayan kin ga haza cewa ba za ki iya dawo da wannan mutumin ba ki zo ki ce to ai shikenan mun yi hakuri babu wannan ladan gane saboda haka shi yasa manzo Allah yake cewa innamas sabru inda sadmatil ula ai wata mace aka fadawa wanda ita ta rauna tana ta kuka saboda yaranta ya mutu a bakin kabari kabarin yaron tana ta kuka shi ya wuce yake cewa a matallahi taqillaha wasbiri ki ci tsoron Allah ya wa Allah ki hakuri shi ne sai take cewa wannan take cewa kai tafi ka ban waje wata san manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tafi ka ban waje fa innaka lam tusabbi musibati ai ba ai dan ba kai abin ya faru ya sama ba shi yasa ka zo kana ce min wani hakuri wani hakuri dan Allah ji ka ban waje an gane ko to bayan manzo Allah shi an fada masa wannan yayin hakurin sai ya tafi to shine sai daga baya bayan ta gama koke koken nata shine sai ake bata labarin cewa ai wannan da kika faɗa wannan maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam la ilaha illallah na shiga uku ta dauki mayafi ta a guje sai gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta je ta same shi ta same shi take faɗa masa cewa wallahi ban san kai ne ba to kenan inda wani ne kenan zaki faɗa masa kenan <laughs> ta ce ban san kai yake cewa innama sabru inda sadmatil ula sai yake faɗan wannan hadisin an gane ko saboda haka lokaci idan mutum yana so ya samu hakuri ladan hakuri to dole ne ya hakuri tun a farko lokacin faruwar abun a ga yaya jari abin nan juriyarsa take to wannan ne yake samun wannan ladan wa bashir sabirin din man za ra'aita musallaman la yunkabu ka taba ganin wani wanda yake a duniyar nan ba a taba babban nan ba bai taba shiga cikin wata musiba ba ko bai taba samun kansa a cikin wani abu wanda yake na tayar da hankali ba ka taba gani baka taba gani ba saboda haka in ka san cewa haka duniyar take to bai kamata kai kuma ka tada hankalinka akan wannan ba wa idza rumita min az-zamani bi ribatin bi ribatin aw nalaka al-amru al-ashaddu al-as'abu ban sani bane ina da wannan kuwa ni cewa wa idza asabaka fi zamanika shiddatu wa asabaka al-khatbu al-karihu al-as'abu haka yace min ni wa idza asabaka fi zamanika shiddatu wa asabaka al-khatbu al-karihu al-as'abu a duk kusan ɗaya ne ko ma'ana wa idza rumita min az-zamani bi ribatin wato idan ya zamo zawa ta zamani ya zama wani abu wanda yake baka son sa ya same ka ya same ka wani abu wanda kake ganin cewa mai abin ki ne auna laka al'amrul ashad al'amrul ashaddul as'abu ko kuma wani al'amari mai tsananin wahala wa kuma sannan mai tsanani tsananin kuma abin da mai wahalarwa al'ashad mai tsanani al'asab kuma mai wahalarwa ya zamo ya same ka haga wannan ba ƙarasa baitin ba wannan yana ɗaya daga cikin aibin waka wanda suna faɗa a cikin abin nan ɗin aro bai kamata baiti guda ɗaya ya zama ya jingina da wani baitin ba an gane ko yawwa amma dai wannan bai zama aibi sosai da sosai ba da a ce da ne ya fara a can khabar ɗinsa ya kare a can wajen to shine yafi zama aibi sosai an gane ko yawwa wannan sai waɗanda yake masu ilimin waka fa yawwa <laughs> masu ilimin waka fadra li rabbika ni kuma a waje na yace fad'u li rabbika innahu adna liman yad'uhu min hablil waridi wa aqrabu idan ya zamo ka samu kanka a cikin irin wannan yanayin da muka faɗa na tsanani na tashin hankali na cewa misali kana cikin rayuwa wadda yake mai wahala wadda ba za ka iya fita daga cikinta ba wajen wa za ka koma Allah maɗaukin sarki fad'u li rabbika ko kuma fadura li rabbika ay ihda bi tazallulin li rabbika mara ya zamo ka kankan da kai zuwa ga Allah maɗaukin sarki ka koma zuwa gare shi ka yi addu'a Allah ya yi maka wannan tsananin innahu adina Allah maɗaukin sarki ya fi kusanci gare ka liman ya du’u ga wanda yake roƙansa min hablil warid daga jijiyar nan ta wuya ko ita ce hablil warid wa ake ce mata ne jannare jannaye ko ita ce ta jini din nan wadda ake in aka tsinka ta shikenan mutum ya mutu yawwa jannaye kace mun igiyar jannaye <laughs> to igiyar jannaye igiyar jannaye Allah madaukin sarki ya fi kusanci ga mutum daga wannan igiyar da take wanda idan aka tsinka ta shikenan za mutum kuma da shi da rayuwa babu ita babu rayuwa Allah maɗaukin sarki ya fi kusanci gare ka daga wannan igiyar da kake ita ce ma kusan sababi na rayuwarka ci gaba da rayuwarka kuma wannan ayoyi sun tabbatar ko wa nahnu aqrabu a aqrabu ilayhi min hablil warid ko aqrabu ilayhi min hablil warid Abu Musa al-Ash'ari ya rawaito manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin suna tafiya sai zama koyaushe idan suka hau kan tudu sai su kwalla kira shi Allahu akbar dama haka ana son mutum koyaushe idan yana tafiya duk lokacin da ya samu kansa a canjin yanayi ka hau tudu ko kuma ka gangaro ya zama ka ambaci Allah a daidai wannan to shi zai zama suna ambatan Allah yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake shine sai yake cewa ayyuhan nasir ba'u ala anfusikum irba'u ala anfusikum ku tausaya wa kanku ku yi wa kanku a hankali a hankali a hankali dai ya jama'a innakum la tad'una asamma wala ga'iban wanda kuke kira ko kuma kuke kuke abinan kuke kiransa din ba kurma bane sannan kuma ba wai baya wurin ba wai baya nan bane bi ilmihi Allah madaukin sarki yana tare da kowa an gane ko inna ma tad'una sami'an qariban haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗa me ji sannan kuma makusanci yana kusa da ku to shine fadra li rabbika ka kankan da kai zuwa ga ubangijinka innahu adna liman yad'uhu Allah madaukin sarki yana kusa da wanda yake addu'a yake kiransa yake addu'a kiransa min hablil warid fiye da wannan hablil warid igiyar jannayi wa aqrabu ko kuma sannan kuma ya fi hakan ma kusa ya fi hakan kusa shi yasa wani lokacin za ka ga cewa ka shiga cikin tashin hankali kamar kana ganin cewa shikenan fa kai da duniya fa shikenan fa ba ka fatan cewa akwai wani mafita kai baka sani ba Allah maɗaukin sarki ne ya cewa ya da haku rabbuna ko ila rajulin ƙarshe da yake cewa Allah maɗaukin sarki ya da haku rabbuna liƙanutu ibadi ya alamu anna farajahum qarib Allah maɗaukin sarki yana wa bayansa dariya saboda fudda ƙauna da suka yi cewa ba za su fita daga cikin wani ke ciki shi kuma ya wa ai kusa kusa ma suke da fita din amma su ba sani ba ba sani ba wala rubbana zilatin yadiqu la halfata zara'an wa kana inda Allah makhraju ko wa inda Allah minha makhraju wala rubbana zilatin yadiqu la halfata zara'an wa inda Allah minha makhraju ضاقت فلما استحكمت halaqatuha furijat wa kana yadhunnu hala tufraju haka dan adam yake da yawa daga waɗansu abubuwa na musiba da za su samu mutum sai kaga mutum ya shiga cikin kunci kunci na rayuwa ya damu kansa ya gigita kansa abin aka ce za ka falan mastahkamat halakatuha lokacin da mutum ya shiga cikin tashin hankali yake ganin cewa fa shikenan shi tasa ta ƙare furijat sai kuma kawai kaga an yayi a inna mala usr yusran ne tare suke tafiya alfaraj ma alkarb an gane ko tare suke tafiya ma alkarb ba cewa ba adil karb ba ma alkarb tare suke tafiya kai ne baka ganin su tare suke tafiya inna ma al usri yusran tare shi ma suke tafiya tsanani da kuma sauki tare suke tafiya falamma stahkamat halaqatuha furijat wa kana yadhunnuha la tufraju da yana zaton cewa ba za a yaye wannan bakin cikin ba sai ga abin nan ko kuma yana tunanin wata hanya ce kadai ita ce in ba wannan hanyar ba wallahi babu wata sai kuma Allah ya sako da wata saboda kai baka san wannan ba baka san wannan gaibin ba to shine yake cewa fadra li rabbika innahu adna liman yad'uhu min hablil waridi wa aqrabu wahdhar musahabata al-la'imi fa innaha tudi kama yu'di sahih al-ajrabu ها كن ما استطعت من الأنام بمعزل كن ما استطعت من الأنام بمعزل يعني ابتئد ما استطعت من ال من ال من الناس هم الأنام أي الخلق وهذا دعوة من المؤلف إلى أن يعزل المرء كثرة مخالطة الناس أن يأخذ المرء بمبدأ الأزلة الأزلة ما لم يسنجر كم أكام أزلة ana nufin kun tsata min al'anami bi ma'azili wato duk iya iyawarka duk iya iyawarki kada ya zama kina cakuduwa da mutane tsata min al'anam bi ma'azilin ki zama a gefe guda sai sa mu'tazilawa aka kira su mu'tazilawa saboda asali ana cewa shi abin nan asalin shugaban nasu wasil bin afa lokacin ana zaune da Hassan al ya yayi masa wata tambayoyi ga cewa Hassan al ya amsa masa da amsa da bai kamata ba kawai sai ya gefe can gefen masallaci to shine bi ma azilin ma'ana kai gefe ka kyale jama'a kada ka yawaita nan cudan cudan cudanya da su innal qalila min al-wara man tashabu da cikin misali mutum dubu mutum ɗaya ne ya kamata ka ɗauka ko mutum ɗari mutum ɗaya ne ya kamata ka ɗauka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana annasu ka ibilin mi'a la takadu tajidu fiha rahila wato mutane kamar raƙuma ne guda ɗari da wuya ka samu wanda yake irin amala ɗin wanda zai ke zai ɗauki kayanka da wuya ka samu guda ɗaya a cikinsu ma'ana nagartacce wanda yake guda ɗaya da zai zamo ka amince masa za ku yi tafiya ta rayuwa guda ɗaya ne yawanci amma an ka wa duk jama'an nan gaba ɗaya aminanka ne to wannan ai shashanci ne ko <laughs> bai kamata ma shi an samu irin wannan ba ko amini yawanci mutum ɗaya ne a rayuwarka yawanci ɗauya ka ga an haura ya zama mutum biyu saboda annasu ka ibilin mi'a na ta kari da jirfi ya rahila akwai wanda yake zai makarkare maka amma kuma abokin gaban ka ne kai baka sani ba mun karanta jiya ko fa huwal aqrabu kunama ne to yake samu kawai abin nan dama ya harbi kai kuma kana ɗauka cewa abokin abin nan hulɗa ne to da haka adda'awa ilal uzla a wani lokacin har ma yana ɗaya daga cikin abin da cewa yushi ya kuna khairu mali min alfitar yake cewa akwai lokacin da zai zo ya zamo dukiyar da ta fi yi wa mutum alheri ita ce ya zama yana yan tumaka da zai rika bin duwatsu wuraren da ake abin nan ko kuma inda za a iya samun ruwa su waɗannan tumakan su sha saboda ya gudu da addini kuma kamar yadda muka sani mutum yana samun mashiga ne gare ka daga ina daga abokanka da kake ganin abokanka ne in yana so ya cin maka ya zamo ya sabauta ka to ta hanyar abokanka yake shiga amma yadda zuhairu bin Abi Sulma bin Abi Salma yake faɗa yake cewa ka min sadiqika mustafadu fala tastakfiranna min as-sihabi fa inna da'a akthara ma tarahu yakunu min at-ta'ami aw ash-sharabi ka min sadiqika mustafadu abokin gabanka yana samu ne mashiga ya samu mashiga gare ka ta hanyarwa abokinka fala stakfiran na as-sahabi yake cewa kada ka yawaita abokai ka ce kowa naka ne kai kowa naka ne ba wani irin abin nan din nan ba ka da kaidi kowa da akwai haddinsa kowa mu'amala ka da shi akwai iya haddin da kake mu'amala da shi wannan ga iya inda yake wannan ga iya inda yake to haka ya kamata a ce kai karatun karatu a rayuwa fa inna da'a aksara ma tarahu yakunu min at-ta'ami aw ash-sharab yake cewa yawancin cututtukan da mutum yake fama da su me yake kawo musu su ci da sha ne akwai abokan da suka fi ci da sha an jima kaɗan ci zamu ko ba haka bane yanzu yanzu na an jima kaɗan ni zan sha ruwa ko ba haka bane to kuma cututtukan da suke samu kenan jiki ba shi da abokan da suka fi abinci da abin sha saboda haka ka cika cin abinci kowanne kawai ka sa a wannan in ba haka ba jikinka ba zai samu lafiya ba haka abin da yake na sha shi ma an gane abin da yake nufi ko yawwa saboda haka abokan abin nan fa inna da akthara ma tarahu yakunu min at-ta'ami aw ash-sharabi shi yasa yake cewa al qalila min al-wara man tasabu kadan ne daga cikin jama'a wanda yake za suke cancanci ya zamo abokanka a'a dauki guda daya ya ishe ki sai me shi yasa irin wannan idan suka mutu sai mutum ya ji duniyar ma gaba ɗaya baya sha'awarta saboda ba shi da ragowar abokai kuma wanda yake zai wannan shawara da su wa hazar musahabatan la'imi fa innaha tu'di kama yu'di sahih al-ajram ko dama shi muka karanta ko yake cewa ka guji yin abota da al nan kuma yake cewa wa hazar mu'akhatal dali'i duk amma ɗaya ne kada kai abota da alla'im alla'im ar la'im ai addani alhabis, khabith addani al huwa laim yani idhar wa huwa adani'un nafs mutumin da yake kankani kankanin mutum ba wai kankani na na sifar jiki ba a kankani an gane ko na ce na ce na faɗi wannan najin ai an gane ba zai kai bayani ba ko ba haka bane almahin wulakantaccen mutum ihzar musahabatahu ihzar musahabata addani li'annaha tu'di saboda tana yin naso ya zamo ka harbu kai ma da dana'a da hasasa din da mahana ya zamo yadda yake wulakantacce kankani kai ma kuma shikenan sai ka harbu da kankanta da wulakanci an gane ko shine kama yi udis salim al’ajirabu ko kuma kama yi udis sahiha al’ajirabu kama yadda wanda yake asalin aljarab wata cuta ce raƙuma suke kamuwa da ita kama ka ce kirci kama kirci da take samun mutane to su ma raƙuma suna irin wannan a cutar wanda yake idan ya zamo ɗaya ya kamu to yakan harbi ragowar su kuma abin da raƙuma an gane ko to shi ne saboda haka yadda raƙumi bai kamata ya zauna tare da irin abin nan raƙumi bai kamata ya zauna da irin wannan mai cututtuka ba in ba haka ba shi ma zai kamu to haka kai ma bai kamata ka zauna da irin wanda yake alla'in ba mutumin lalatacce wanda yake ba shi da kirki in ba haka ba kai ma za ka koyi lalata da rashin kirki wannan kusan ai mun an faɗi an faɗi irin wannan ko a baya kamar kusan maimaita ne amma aka yi a wani wata sigar daban ta nawa ce ta nasihar na'am ta sha tara ko sahman sa'iban min al-mazlumi sahman sa'iban sai yake cewa wa alam bi anna du'a'ahu la yuhjabu wahdhar min al-mazlumi sahaman sa'iban wa alam bi anna du'a'ahu la yujabu to alhamdulillah wannan babu bambanci Wa hadar min al madlumi sahaman sa'iban ka kiyayi wato mashi wadda yake ba ta kaucewa kibiya da ake harbawa daga mazlum wadda yake ba ta kaucewa inda aka harba ta sai ta ji kuma inda aka harba ta za ta ji shine sa'ib to ka kiyayi wato addu'ar wanda aka zalunta kenan abin da yake nufi kenan wa alam bi anna du'a'ahu la yuhjabu ka sani cewa addu'arsa ba ta samun shamaki wannan hadisi ne mu'az bin jabal da aka aike shi yaman daga ƙarshe aka ce wa iyyaka wa kara'ima amwalihim wattaqi da'watal mazlum fa innahu laysa bainaha wa bainallahi hijab no laysa bainaha wa bainallahi hijab ila dayyana yawm ad-din namdi wa inda Allah tajtami'ul khusum ko inda ya addu'a za ta karɓu amma idan ya zamo misali a duniya kana ta abin da kaga dama kaga cewa ba wani abu da ya same ka to ka tabbatar wa inda Allah tajtami'ul khusum a ƙarshe can din za a koma Allah malaukin sarki ba zai bar wannan ba inna Allah la yumli lidh-zalimi hatta idza akhadahu lam yuflithu Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko sai na Abu karanta wa kadhalika ka idza akhadha alqura wa hiya zalimatun in akhadha alimun shadid shigo shigo ko inda ne cewa da mun nan taho dai ita tahowa ta yansa hatta idza akhadahu lam yuflithu in ku aka damke shi to ba wani wanda ya isa ya kwatarsa Allah idan ya zama mutane masu fasadi a alƙarya a lokacin da take zalunci saboda ta ihzar min al-fasadi sahman sa'iban ka guji as-sahmu sa'ib wato kibiya wanda yake bata kuskurewa ta wa wanda aka zalunta wa alam ka sani cewa anna aku. addu'ar da zai yi saboda zalintarsa da aka yi la yuhjabu Allah madaukakin sarki babu shamaki kai tsaye Allah yake karbarta kai tsaye Allah yake karbarta wa idza ra'aita ta fiha an yadhiqa al-maksabu farhal fa ardullahi wasi'atul fala طولا وأرضا شرقها والمغرب أو شرقها والمغرب an gane ko idza ra'aita rizqa azza bi baldatin ba wanda yace maka lallai wannan garin sai ka rayu a ciki idan arziki ya zamo ya ta'azzara ka nema ka nema ka nema baka samu ba to ka gari ka koma wani garin mana ardullahi wasiya an gane ko so shine yake cewa azzabi baldatin wa ka an fiha an yadhiqa al-maksabu kaji tsaron cewa ba yadda za a iya kai rayuwa rayuwa wadda yake mai daɗi a'a kunci ne za ka ƙara ma faɗawa inda ka ci gaba da rayuwa a wannan garin wataƙila irin 'yan garin wanda yake irin 'yan baƙin ciki ne a garin ko yaya suka ga cewa ka ɗan fara haskawa sai su ma siyo irin wannan abubuwan duk da ka sai su kuma su karyar da kuɗin kai ka faɗi maimakon ka ci riba sun suka ka ƙara canza wata abin nan ɗin su ƙara canza su ma ko kuma a ce an ƙaurace maka ba za a siya ba ka zo kai sai dai zama abin kallo kullum sai dai ka rika abin nan kamar showroom ne kawai nuna wa jama'a kawai kake yi an gane mugunta ce to shikenan wa khashita fiha an yadhiq kal maksabu ka ji tsoron cewa ya zama abin da kake samu zai zama ka samu kunci a ciki kai tafiya kama na kabar wannan wurin dole fa ardullahi wasi'atul fala wannan wannan kuma yake cewa fa ardullahi wasi'atul fada an gare ko wato ƙasar Allah ko duniyar Allah tana da faɗi wa ardi inna ardi wasiya ko yawwa fada ni a wajena fada ya ce ku kuma wajen ya ce fala ko duk da ya kusan ma'anar su ɗaya ne ma'ana fagen da yake na duniya ya fi inda yake ba fage ba in kana tafiya misali za ka ga nan da yawa sarari da yake abin nan za ga cewa nan da nan ka wuce gari sai kuma kai ta wuce daji sai kuma ka ƙara fada wani garin ko nan da nan ka wuce shi cikin yan mintuna musamman a mota kake ko a wani abu nan da nan ka wuce nan da nan ka sai kuma kai ta yawo a daji sai ka ƙara faɗa har yanzu har yanzu ba mu cika duniyar ba sai dai ba ba kere amma ba a cika duniyar ba da za a ce an gane ko to shine sai yake cewa kai tafiya kamar fa ardullahi wasi'atul fadha tulan wa ardan tulan shine abin da idan ka tsaya abin da yake gabanka shine tul din abin da yake gabanka da za ka yi ta kallo shine tul tsayinsa ardan kuma inda ka tsaya hagunka da damanka shine ard ko da aka fadin da tsayinka عن الأوطان في طلب الأولى haka abin nan imamu shafi yake abin nan ko ibn al-wardi yana faɗa yake cewa wa idza idza karihta manzilan fadunaka tahawula idza karihta manzilan fadunaka tahawula idan wani wuri wanda yake bai maka ba to ka canza kawai ka tafi ka wa in jafaka sahibun fa khudh alaihi badala idan wani ya kaurace maka wanda da kuna zaman kana da abin nan wanda zaka iya musanyawa la tahmilan ihanatan wanda kuke zaune da shi ya wulakanta ka komai matsayinsa an gane ko yawwa to irin akwai wani baiti anda yana da kyau mu dan a irin waɗanda suka samu irin wannan gidajen yake yake wata waka yake cewa wadarin harabin biha na nazaltu walakin nazaltu ila ila sabi'a wa yake cewa wadarin harabin biha walakin nazaltu ila sabi'a yake ya sami wani gida ne wani gida irin kamar ka ce kufai ba kowa kusa da shi amma za ka iya ɗauka ƙasar ta bakwai da wanda suke ciki shi ta bakwai ban sani ba masu hujjatu wara shasiya a wuri amma kuma mutane ba sa ma sayan baɗin da zaka sa ka iya gane wurin saboda bala'i wahala an gane ko fala farka ma bayan amni zaltu. biha au nazaltu ila alqari'a kwanci ka ce a cikin kaga wannan gida ne ko ba gida ba bane akan kan gida ne a cikin yake cewa wa akhsha biha an uqima salata yi hitanu har ina tsoron ma ta da sallah saboda garukan da masu riga sun yi ruku'u na ce zan yi sallah yi sujjada ya faɗo masa ko ya ce idan ma karatu idan zulzilat khashitu bi an takra al waqi'a ko na in ka bilta قال قد نصحتك إن قبلت نصيحتي فالنصح ba ما يباع ويوهب فلقد نصحتك na na yi nasiha nasiha ne ce zai mana kuma ya mana nasiha guda nawa ya bamu eh ashirin da uku ashirin da uku falakad nasahtuka in kabilta nasihati in ka karɓi nasiha da ne maka za ka amfani da ita a rayuwarka duniya da lahira saboda nasiha ya mana ta ɓangaren duniya da kuma ɓangaren lahira gaba ɗaya na abu da za ka iya siyarwa ya zamo ya kai tsada tsadar nasiha da za ka bayar nasiha ita ce abin da tafi komai tsada in dai siyarwa za sannan kuma ita ce kowace idan ya zamo kyautar ta za ka yi saboda haka dama addinin mu gaba ɗaya ma haka yake addinin nasiha ko kunna liman lillahi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa ammatihi wa li kitabihi wa li a'immatil muslimina wa ammatihi to dan haka dalilin da ya muka karanta kenan dan ya zama wani sirka tsakanin abu ilimi ta gyara mana rayuwa shi ko yaushe mun fara kan abin da na ilimi himma akan abin da yake ya shafi tasirin ilimi din tasirin ilimi idan da zaka tambaye ɗalibai da suke cewa ɗalibai ne na ilimi su lissafo maka littattafai guda biyar da suka sani da aka yi rubutu akan adab al'adab mana inda zaka ji halayyar ko kuma da Allah karanta za ga cewa ana ta inda inda ko ba zai iya lissafowa ba saboda muna ganin cewa kamar wannan bangaren adadin ba abu bane wanda yake ya shafe mu ne wanda yake kawai ba abin nan ba dole mutum ya lura ba kuma haka bane shi ma yana ɗaya daga cikin abin da ya kamata a bashi mahimmancin da shi ma kuwa shi ne za ka ga cewa sabon sallallahu ya kenan ya zama sun yi fice ba za ka taba fice saboda gundarin kawai ilimin ba a'a wannan al'adab din shine rabi'a imamu malik inda mahaifiyarsa ta sa ta irin da ake sanya wa neman ilimi lokacin da ya kai ɗan tasa shine sai ta sa masa kaya irin yadda kama ake sa uniform dai ɗaura masa abin nan rawari yadda ɗalibai suke a wancan lokacin shi ne sai take cewa izhab ila rabi'a wa khudh min adabihi qabla ilmihi ka je wajen rabi'a ka koyi adab ma'ana yadda zaka gyara rayuwarka daga wajen kafin ka fara neman ilimi kafin ka fara neman ilimi a wajensa kuma haka ake so koyaushe mutum ya kasance kada ya yi imalin wannan janibin shi yasa zamu ga cewa yawancin irin waɗannan kasidun ba mu san su ba gaskiya sai an faɗe su mutum ya rika tunanin cewa a ah, to wannan ina yake ma kowa da sauransu alhalin kuma suna nan da yawa wanda yake an rubuta sawa'un kasida ce ko kuma littafi ne aka rubuta malamai sun rubutu a kai malamai da suke na damu da muka sani kafin ka fara neman ilimi sai ka fara neman irin wannan bangaren yadda za ka nemi ilimi din in ba haka ba mutum zai iya zuwa ya waɗansu abubuwa wanda yake ta fa ma'a adabi ɗalibin ilmi تتنافى مع آداب طالب العلم أو ينال العلم لكن لا ينفعه ذلك العلم لماذا لم لأنه لم يسلك به السبيل الذي ينبغي أن يسلكه mutum ya samu ilimin amma babu ilimin babu haka shi wannan bangaren shine zai koya maka al'amal din saboda iktiba'ul ilm al'amal ji wani malami da ya rubuta littafinsa ba da haƙƙin ilimi shi ne kai mai aiki da shi kai aiki da shi in ba kai aiki da shi ba ba shi da ma'ana to saboda haka waɗannan hanyoyin duk da muka bi su ne za su nuna mana abin nan yadda ya kamata mu yi ilimin ya yi tasiri tare da mu ta yadda zai zama rayuwarka tana tafiya kana tafi da ita akan turba na ilimi ɗin. ba kawai ya zama ka karanta shi kenan ya zama baka sanya ya ka tafi da su ba Ka fatan Allah ya wadatar da mu me kake tambaya malam na'am a rubuta wanne ok gida na gida ko yana son baituka na gida to bari zan iya rubuta kana ka tare ne to ya za a yi tsayarwa ko tambaya ko to shi ke nan na'am kamin sadiki ka mustafado mustafado eh daga istifada daga istifada fala sihabi fa inna da akthara ma tarahu yakunu min at sharabi abe me wai wai ina ya kamata mu sata aito ta fi alaka da bangaren abin da ya shafi abin nan kamar da adab adab wal hikam al'adab wal hikam ka gane al'adab wal hikam haka ya kamata ta zama maudu'in ta gaba daya ita wannan yawwa tunda ta tattara abubuwa ne wanda yake sun shafi irin wannan yawanci abin su a wajensu ba sababbi ba ne sun samu mu ne ba yanzu muke sanin su yau